Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A wata gagarumin nasara da aka ci, kasashen ukraine da rasha sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya a birnin istanbul a jiya juma'a da ke nufin isar da miliyoyin ton na hatsin ukraine zuwa kasuwannin duniya da kuma sassauta matsalan karancin abinci ga miliyoyin mutane a kasashe masu tasowa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya shaidawa wakilan rasha da na ukraine a wajen rattaba hannu akan yarjejeniyar inda ya ce kun shawo kan matsaloli kuma kun ajiye bambance-bambance a gefe don share fagen aiwatar da wani shiri da kowa zai mura wanda bai zo da sauki ba samar da jin daɗin bil'adama shine ya ingiza wannan tattaunawar inji shi batun bai kasance mai gamsarwa ga duk bangarorin ba inji guterres amma an mayar da hankali ne akan abin da ya fi dacewa ga mutanen duniyarmu. kuma kada a yi shakka wannan yarjejeniya ce ga duniya a jiya juma'a an samu stephen bannon babban na hannun daman tsohon shugaban amurka donald trump kuma mai faɗa a ji a bangaren masu ra'ayin mazan jiya na amurka da laifin raina umarnin majalisa na kin amsa sammaci da kwamitin binciken harin da aka kai a zauren majalisar dokokin amurka a bara wata babbar nasara ga kwamitin da jam'iyyar democrat ke jagoranta wani rukunin masu shari'a ya samu banan mai shekaru 68 da haihuwa da laifuka guda biyu da ake tuhumarsa da aikatawa na kin bayar da bahasi ko takardu ga kwamitin majalisar wakilai yayin da yake tantance zanga-zangar da magoya bayan trump suka yi a ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 waɗanda suka yi yunkurin hana tabbatar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 kowane laifin rashin da'a ga majalisa yana da hukuncin kwanaki talatin zuwa shekara guda a gidan yari da kuma tare dala ɗari zuwa dala dubu ɗari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a alkalai a kotun kolin majalisar ɗinkin duniya sun yi watsi da rashin amincewa a matakin farko da ƙasar myanmar ta shigar a kan shari'ar da ake yi na yi wa tsirarun 'yan kabilar rohingya kisan kare dangi a ƙasar da ke kudu maso gabashin asiya shawarar kafa kotun kasa da kasa mai cikakken hurumi ta kafa wani mataki na sauraren shaidu da ake yadawa na cin zarafin al'ummar myanmar wanda kungiyoyin kare haƙƙin bala'adama da wani binciken majalisar ɗinkin duniya suka ce ya saba wa yarjejeniyar kisan kare dangi ta shekara 1948 a cikin watan maris sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana cewa zaluncin da aka yi wa al'ummar rohingya a myanmar wanda a da ake kira bama ya kai matsayin kisan kare dangi tunkin shugaban wata kungiyar rajin kare 'yan kabilar rohingya na bama da ke zama a birtaniya ya yi marhabi da wannan matakin yana mai cewa 'yan rohingya 600 har yanzu suna fuskantar kisan kare dangi yayin da mutane miliyan ɗaya da ke zaune a sansanoni a bangladesh suke jiran tsammanin samun adalci a ƙarshe Majalisar Ministocin Kasar Japan a jiya Juma'a ta yanke shawara a hukumance ta gudanar da jana'izar ƙasa baki ɗaya a ranar 27 ga watan Satumba ga tsohon Firaministan ƙasar Shinzo Abe wanda aka kashe shi yayin muhawarar ƙasa akan shirin jana'izar wanda wasu ke kallo a matsayin wani yunkurin ɗaukaka martaban ɗan siyasa mai raba kan ƙasar. a farkon wannan wata ne aka harbi abe yayin wani jawabin yakin neman zaɓe a birnin nara da ke yammacin ƙasar lamarin da ya firgita al'umman kasar da ta shahara a kan tsaro da kuma tsauraran matakan sarrafa bindiga an kama wanda ake zargi da kai harin nan take bayan harbe-harben kuma ana tsare da shi domin yi masa tambayoyi yayin da hukumomi ke kokarin gabatar da tuhumar kisa a kansa a hukumance. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. A bari ya wuce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ko za ta bari idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya jara hali na yi idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi kemini samalin gwiya nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya. Ina mafita linzani. jama'a samalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a samalin wiya su danna haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a samalin wiya idan sun ga mata ki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita be ka dan ka sani idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani oho ya haife ka kana yi mishi tsawa idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya ina mafita sa abun gwani sha'awa. Samayin wiya. Suna sa halin burinsa a dinga yin afuwa. Samayin wiya. Amma jami'an su duk zuciyar su ba afuwa rasulullahi ya ce ran Allah na zuci kaban kamari ba shi ne bakin aniya sama lumbiya sama lumbiya sama lumbiya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gwamma mun tashi lafiya lafiya kalon alheri ya gurin naku lafiya limi ya new york ya ruwa ya zafi wallahi alhamdulillah duk komi lafiya kalau to Allah ya shige mana gaba Allah ya kare mu amin ma amin to baba za mu fara da mika gaisuwar ta'aziyar sashen Hausa ga 'yan uwa da abokan arziki da ma mahukumtan jamhuriyar Nijar sabili da rasuwar Alhaji Sanusi Tambari Jakuba. Mm. Tsohon ɗan siyasa ɗan fafatika. jami'in gwamnati da allah ya kawa a cikin wannan makon allah ya sa ya huta ya ba dangi duka jimin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen amin sun amin amin sun amin bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci ta yahaya dano azare jihar Bauchin Najeriya ga Alhaji Ahmadu Kakai sarkin fatar Katagum Talban darajiya allah ya sa haka ne wannan sunan sarauta hmm, sai kuma yawale <laughs> sani ta kai da alhaji dada sarkin fawon ajiyan katagum da umar abubakar odoji azare sai lawan bin hambali mk dan silva sokoto gaisuwa a bari ya huce zuwa ga naziru abubakar sabu gusau da mairo umar makera da kawu mai ruwa bajuga sai hamidu kalalabuwa jihar difa jamhuriyar niger gaisuwa a bari huce zuwa ga aishatu musa wada barikin ladi da ibrahim musa wada da kuma fatima musa wada dukansu a barikin ladi gaisuwar a bari huce ta usman kasim kiringin ta arewa mai sauraron wannan shiri zuwa ga ibrahim sd kusfa zaria da ibrahim salisu dan kaduna sai adamu habu umar yanga da ibrahim yakubu kiringim sai lawal bin hambali mk dan silba da magaji soja kiringim da abari abdullahi kiringim sai malam garba kiringim da mustapha mai shago kiringim da kuma masu gabatar da wannan shiri na a bare huci da fatar mun tashi lafiya to muna godiya a sauran waɗanda aka ambata a cikin wannan gaisuwa. To sai kuma gaisuwar a bari huce zuwa ga Alhaji Saidu Ibans da matarsa Hajiya Barkisu Sa'idu da aka fi sani da Hajiya Bawi sai kuma ɗansu mr taufik ma'aikacin gra a cropon branch kenan da matarsa maumi da 'yarsu da sauran 'ya'yansu aisha kajali wato amaryan sati biyu masu zuwa kenan da 'yan uwanta abdullahi faisal da kuma baba to sai kuma gaisuwar abar ya huce wacce ta fito daga mai saurare mu da ake kira zainab ahmed bcj malumfashi ta ce tana gaida mahaifinta malam ahmed burkila bcg malumfashi da haruna muhammad katsina da maryam abubakar kasim iya da sa'adatu abubakar kasim iya da ke goruba road katsina da kuma honorable bello bello da mali da 'yan kungiyar muryar jama'a da kuma 'yan kungiyar zaɓi sonka na jihar katsina sai kuma gaisuwa ta fito daga muhammad haruna katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce ina gaida alhaji atiku abubakar wazirin adamawa da malam mahadi shehu dialogue computer da sanata yakubu lado dan marki da aminu cindo kofar sauri da alhaji shafi'u madawakin inono da alhaji musa gafai communication da alhaji muhammad yakubu marafan daura da zainab ahmed bcj malumfashi da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwar ahmadu manija daga bauchi unguwar karofin madaki zuwa ga sashen hausa na murya amurka ya ce fila a bari ya huce da voa murya amurka ga gashe-gashen fatan alheri zuwa ga sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lame a unguwar karofin madaki a gidan sarki bauchi da uba doman bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke unguwar bakaro a birnin bauchi sai kuma hajiya halima yari a gidan yarin bauchi da ke kan titin bakaro a garin bauchi da hajara da wato yar fulani da ke unguwan federal low cost masallacin isa ali fantami a garin bauchi da dujuman bauchi na farko harnabu bashir yakubu lame mai neman kujerar dan majalisar dokokin bauchi a mazaɓar lame na ƙaramin hukumar turo a jihar bauchi da kuma malama husaina balajoni wanda aka fi sani da baban hajjalu da ke unguwan zanuwa gidan birnin bauchi da kuma alhaji balajoni wanda ke babban kasuwa mu da lawan a layin 'yan taya a bauchi da kuma mai unguwan bayan bata a garin Bauchi wato Alhaji Tanko Ibrahim magayakin Hardun Bauchi. A ƙarshe sai kuma Malam Baba Isa Shehu malamin makaranta Ibn Abbas da ke bayan NIDB wanda ke gidan bare-bari a unguwar kofar ran a garin Bauchi. To da fatan an tashi lafiya. Allah karimu gari rahimu Shirai dare janna shi rai rana ya eh, dan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali wata ran mutum ai yakan muna nama wata ran mutum kai ga kan mauna nama wata ran mutum ai kan daɗa dama wata ran mutum kai ga ke daɗa dama eh, o oh, dan adam mai wuyan gane hali o bil adam mai wuyan gane hali ne yakan firgita ne lamarin mutum ne yakan gingita ne lamarin mutum ne kan maguza ne sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, oh adam mai wuya gane hali an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ikan ba na ha'a ga shi can mutum mai wuya gane halin yi ko ɗan adam mai wuya gane halin yi ko ɗan adam mai wuya gane halin keke ice kayi keke in kayi babur ice kayi babur in kayi moto ice kayi moto in kayi gida ice kayi gida in kayi gida ice kayi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali batun bil adam mai wuyan gane hali ka gane dan adam zai ce ai ba in kai wando ite kai wando in kai hula ite kai hula in kai riga ite kai riga in kai aure ite kai aure in kai aure ite kai aure mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka dan dai dan adam da ka gane shine kawai jan ba kai ke iyan ma ah, dan adam mai wuyan gane hali gane wani ya yi da wando ku mai kyau ya yi hula ga gane ku mai kyau sannan gane hawa ga moto in yake in ku duk ga ganshi sai ka ce wani mai arziki ne ya kasan nan cikin zuciyarsa ko bil adam mai wuyan gane hali. Takan taron wanga ai bai da ahu babu ne ga ta girkin jiki nai. Ka wani ai ina da ya talauci yaya kai hakka san zuciyarsa sha'anin mutum mai wuyan gane hali. ɗan adam mai wuyan gane hali. da tama watan ran mutum ga da ke kyautata mai watan ran mutum ga da ga muna na mai watan ran mutum shi yake muna na mai gacaccen mutum mai wuya gane hali ko dan adam mai wuya gane hali dubban gida har da dani ka gane su zan adam mai wuya gane hali an yi rana ita an yi rana in an yi sanyi ita an yi sanyi in an yi ruwa ita an yi ruwa Allah na yi dan adam da ya ka gane shi ne kawai jannatin ke iya mai haba adam mai wuyan gane halin haba bil adam mai wuyan gane hali?

ta ki wannan ike ta yi daidai sha'anin mutum ne ikan kun gita ne sha'anin mutum ne ikan kun gita ne in ka yi keke ike ka yi keke in ka yi moto ike ka yi moto in ka yi moto ike ka yi moto mutum bai da gadon ga wallahi Allah amma ina da da gadon mutum ka sha'anin mutum mai wuyan gane hali. babel bil mai wuyan gane hali mutum mai da gadon ka wallahi Allah amma ina da da gadon mutunka kai dan adam mai wuyan gane hali Oh, dan adam mai wuyan gane hali sha'anan mutum ne ya yakan firgita ne sha'anan mutum ne ya yakan dingiga ne sha'anan mutum ne ya yakan firgita ne wata ran mutum ai yakan yi da namu hadar ran mutum to baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka ko kaɗan a bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun bala muhammad dambam a jihar bauchi da ke mika gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga ahmed aliyu jalam tsohon kwamishinan ruwa na jihar bauchi da alhaji zubairu iyan dambam sai sarkin dambam alhaji idris baffa musa da gali direban dambam sai honorable Mohammed sabo joji dambam da alhaji mustapha shamado mabuga dambam da alhaji waziri ayuba shugaban karamar hukumar dambam sai kuma dr ahmed usman abdullahi wazirin dambam da fatan sun tashi lafiya sai gaisuwa zuwa ga yusuf tanko bani mbaka da kabiru abubakar bulan yaƙi sai matthew garba kaduna da musa aliyu manajan rufaida yawuri sai ibrahim mai wankin hula garin mai godiya jihar niger da maimuna sahabi yawuri sako daga malam ango malamin makaranta ya wuri da fatar an tashi lafiya nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada ban dorewa ah, mu nemi ilimi alfaharin kowa ji faɗowa a wane duhun dare gunsu fantawa Baɗi adam batu kulhaf kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa. To baba yau labarin da zan baka labarin wani mahaukaci ne da makaɗa. <laughs> iko Allah <laughs> lalle za a kwashi chapter wani mahaukaci ne baba da makaɗa. <laughs> to mahaukacin ya samu sutura ya kila irin mahaukatan nan ne da suke yawo tsirara sai ya samu aka samu wani dai a tajiri. ya mai ajo yawwa ya bashi sutura da <laughs> fitatta ta sha dinki to shi ke na mahaukaci ya zuba sutura sai yana yawon shi sai tsinci kanshi a gidan da ake daurin aure gidan buki eh. to ka san a gidan buki akwai waɗanda ma mawaƙan ma da suke zuwa gidan buki ba a gayyace su ba su dai suna ba a gayyace su ba yan ina da buki kenan haka shi kenan ya eh. tafi <laughs> gidan bikin nan yana jin mawaƙa masu kalangu suna ta yi wa mutane kirari ana ba su kuɗi mm-hmm. suna ta yi wa mutane kirari ana ba su kuɗi to sai <laughs> <laughs> ba eh, hmm. cikin sutura shadda tana ta kalli eh malam tana sheki irin ka san irin shadda nan da ake ta zarce ba a ganin hannu ba a ganin kafa na'am sai ya ce ma masu kalangu ni ma jinin sarauta ne ya kamata ni ma ku mun kiɗa Eh, a wasa shi dama abin ne ma ya samu ga su kuma ga da ko ba ka da ko ya kake ma da in kaje gidan buki mm. makaɗa da inda za su samu kobo ai za su za su sosai kuwa za su wasa ka sosai kuwa shi ke <laughs> mai kalangu da yaran shi hankalinsu ya koma kan wannan mahaukaci suna ta kiɗa Mm. suka ruɗa wuri da kiɗa suna ta cewa <laughs> ɗan sarki jikan sarki kaza kaza mm. kaza kaza ɗan mm. wane jikan wani kaza kaza. Hatsun na sarauta. <laughs> <laughs> Ma'aikaci da ya ji kirari ya ratsa shi sai ya cewa eh. mai kalangu da kai da yaranka. An ba ku mota. <laughs> makalabu ya kada ya kada ya kada shi ke dan mahaukaci ya ci gaba da eh, harkar shi kawai eh. sai mai kalangu ya guso wurin mahaukaci ya ce mashi wai to yaushe za su zo su amshi motan su karbi makullin mota yawwa sai eh. sai mahaukaci ko ya kawai sai ya ce musu wai ran da kalangun ya fashe masu kalangu suka ji aka ga mai sutura ta suke da gaske yake suka fara rada guga suka fara rada kalangu mm. kawai su fasa su karbi bakullin bota yawwa da gangan mai kalangun ya fasa kalangun to yahuda kalangu sai nuna ma mahaukaci ya ce mishi wai ai ga kalangu ya fashe mm. sai mahaukacin ya ce ma masu kalangu ya ce to shi ba kalangun an bashi mota ya ba kamar ba wasa yake ba sai ba eh. eh, mai kalangun ya ce mashi kai Eh. Ba ka da hankali ko ya ga kamar yana nema ya nera musu wayo <laughs> eh, eh. sai ma okacin ya ce to shi ma hankalin an bashi mota an bashi mota ne kalangu ya kama shi sai ce kai malam ka da lafiya sai ma okacin ya ce to lafiya ba an bata mota <laughs> <laughs> ba ka je ga masu kalangu suka gane kuskuren su suka ga a eh. wannan kirarin nan ba akwai eh. alama tambaya <laughs> sai da ga sun huta kalangu bayan da za su yi masu ci gaba da neman na sun ji kan sun banza ba da har gaba ɗaya ba su karɓar wani kuɗi su yi tafiyarsu. Ai shi ne Eh, so baba na ga malama eh. na daga mana hannun sabili da haka tilas mu ja burki na hmm. kai ma idan ka daina magana na baka mota to shi ke da <laughs> na baba ya ko bakiri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin hausa at boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku a wuni lafiya ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin binne gari motocin talakawa don su hau mutukar in ba kan lafiya je ka ka sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana ƙoƙari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan in kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba dubban jama'a sun tabbata majalisar ɗinkin duniya muna da wakili a can kuma paris a ambassador america akwai ambassador a rasha akwai ambassador italiya a ambassador mexico akwai ambassador holland